ganu suna yawo a kafafen yada labarai duk da yake mun san kowa da irin a kafafen social media ma'ana new media eh, mun ga suna yawo eh. inda ka yi wani rubutu eh. inda kake cewa har duniya ta tashi ba a rasa mai iko a sokoto zarumi a katsina mai ilimi a zaria mai arziki a kano munafuki a zamfara <laughs> to wannan maganganun sun jawo cece kuce wasu kuma suna goyon bayan wannan maganar da ka yi eh. ka azata eh. daidai gaba mm. wasu kuma suna ganin ba daidai bane ba mm, to shi an makasudin da ya samu ka ce to insha Allah za mu zirce ka eh. mun san dai a matsayin ka malami kuma jagora kuma shugaba wanda aka gudanar da wannan gwamnati ta honorable dr bello muhammad wallahi tsawon shekara hutu wanda har yanzu ku ne adda ruwa da tsaki ku ke faɗi a ji eh, eh, to sai 29 me yanzu wannan magana muna son ka muna bayani mi wannan magana take nufi don Allah to alhamdulillah abu na farko ne ah, ba ya zama tilas ne dogon yana sai na bada hujjar don na yi ta ba eh, bana bana bukatar sai na dogon bayani kanta jiya da safi akwai wani masu irin baitota masu waƙe mm. daga sokoto sai na ga tuwo da wani abin gaba sau a wannan ai wannan ya daidai abin da ya faru a zamfara shi ya sani kuma ɗauke shi sai na sa shi ga page na na facebook to amma ka san da abin da ka rubuta mm. to you have to take full responsibility cewa kai ne kai ne eh kai ne ba wani ba sa wani waki ba spiro suka sani eh kai aka sani <laughs> eh ni aka sani domin gare ni aka gan shi eh amma wani mawaki ne cikin baitotan shi ne yayi mm. dan APC ne irin masu yi masu sanata Aliyu Bagataka da Iran kar Iran burtashi haka mm. eh so kowa san abin da ya faru a cikin zamfara a cikin zamfara ba PDP da kashe mu ba mu ne wa mu wa mu wamu wamu din nan mu ne na apc don mu api mu apdp kuma muka baro ta muka cikin apc so ai ko da muka je ah, ah, fagen fama na na zaben mai daraja gwamna ai mun san cewa irin ba mu je a sai ba ba mu je a sai nata ba domin akwai waɗanda suka zama to irin sun kafar angulu mm. ga tafiya na mm. sai wannan abin shine ya dace da su su ne muke kira munafukan ni ban kira dan PDP munafuki ba ban kira dan eh, ordinary citizen din zan fara munafuki ba waɗannan wadannan nan da suke wannan abin nan wannan kafar angulu suka ha'inci gwamna kaga shi matsalar shi shine ya shiga amincewa yana sauran yadda yana da sauran irin tawali'un cewa oke wani ya ce kuma don haka na yi imani da abin da ya ce gaskiya ne mm, mm. su kuma lokaci na canza mutane irin suna canza mutane masu two-face sun yawa mutane masu ha'inci sun yawa kuma su ne zagaye irin suke zagaye da irin masu eh, ah, ragama jagoranci mm. wannan wannan dama da su da ke ni ba da kowa nake ba in fact ai bai ma yiwuwa ma in bibi idanun mutanen jihar zamfara shi musamman da kokai wannan magana ba daidai ba ne ba zan iya wannan magana ba ko da ko ko da ko daga daga daga dajin ruwa na hito in ka lura kuma sauran jama'a kuma ai ba kowa ne ke da access gare ni ba mm. so the best thing shine the same kafa watsa labarai ta social media da ne wannan rubutun sai na ga dace kuma yanzu in waya mu da mutane hankali domin ita fahimta baiwa ce wadda Allah ke ba mutane mm. wani duk da kai da shi irin da kiki ne ka zama malami malami ne mm. duk da kai imami zaka dauka ka saba cikin kishi ba zai fahimta abin da ke magana ba wani shekarun shi ba su kai ba wani experience din shi bai kai ba wani exposure din shi ba in ka wuce cikin zabura babu inda ya sani so as long as irin akwai irin wanga irin da people a cikin jama'a so ya zama irin ah, kamar eh, ya zama yana da amfani mm. idan kai magana don dunkule kaga irin ta kawo cece ku ce haka mm. misali su suka bayani amma su waɗannan da muke maka magana i mm. stand by my word su ne cikin su ake da munafukin ko munafukan da muke magana kuma su ne suka hayanci gwamna wallahi idan muka je zaɓe a sitiu babu wannan munafashin muka faɗi zaɓe sai mu Allah godiya mu ce haka Allah nufa sai mu haƙi gaba ba mu yi adawa ba 2011 da 2011 aka ce mun faɗi muka haƙura har ATS Allah sake dawo da mu so wannan kuma idan Allah ƙara jarraba mu da shi an ce mun faɗi to babu damuwa ai komai irin duk inda ka dubi contest akwai wanda zai nasara akwai wanda zai samu akasin wannan abu su mu an ci mu muka samu akasi su wanda aka ba nasara idan muna musu fata alheri domin ai akwai APC wanda suka yi nasara mm. su ga muna musu fata alheri eh. dole ne irin duk kayan rubutu eh, yi. Eh, yes dole ne ai kaga dole zaka samu basis for comparison mm. su zan farawa da suke wannan zabi ɗin mm. haka yanzu sun samu dama irin zuwa gaba su yi comparison su shi uke da gwamnati mai tawalli da gwamnati mai shigo yanzu wacce ce irin ta haifa kawo mana kayan alfawar na shi gaba musamman mu yadda muka gaji san fara kowa sai da da take ah. in ka ji wuta ta tashi nan wurin nan ka ji kidnappers nan wurin nan ka ji barayi nan wurin haka aka magare ta the first hundred days din mai girma gwamna cikin ikon Allah ya fara shawo kan wannan matsala ɗin nan ah. sannan wurin haka ilimi for the first time cikin tarihin zamfara ina commissioner ilimi ah. gwamna ya biya wayek miliyan ɗari uku da talatin da dubu 48,500 ba taba haka na cikin tarihin zamfara sannan kuma ya biya ne ko kuma kuɗi miliyan 400 na bashi da haka yan bayana ba wurin nan duk wanda ya zo kuma ai shine kuma haƙƙin shine kuma ya ba mm, ya ci gaba da ni na wuce wannan gurin kuma sai kuma lokacin ka jajirce ba ba dare ba rana shine aiki ai shine aiki malami ni <laughs> malamin makaranta nake mm. shi tso malamin makaranta yake mm. so idan ilimi ya samu matsala ga ƙarshen mu to an ji kunya an ji kunya shi yasa irin muka mike kuma shi ma fahimta kuma aka yi abin da ya dace kenan in na fahimce ka kenan da ba a samu wannan faɗakarwa da kai ba ta cewa Eh, eh, munafiki a zamfara misali ma'ana a cikin patin ke na pdp ke nan ba ta da capacity ma da za ta iya lashe zaɓe ta ina ta ina ta ina ta ina ai irin irin shi kasan allah eh, ko da shi na iya irin abun da allah bai kuskure mm. idan an shi mulkin nan hannun ya ba su Allah bai kuskure amma abin da mu muke cewa irin ji wasu musu muna zagon kasa ya fi komi ciwo kuma shine mm. kuma ka zo ka dube su kuna tare wasu ce kuma su ba yan APC ne shi idan sun tashi su shine muke nuna ma jama'a su gano shi irin wa'annan ko da ba mu icin zabi su sun taimaka wurin kada mu kuma ba su zo cikin masu shi wurin su ma APC ne eh, suna mana fata alheri wannan ƙarya ne mm. idan sai mutum ya yi two face zai zama irin eh, cikakken ɗan siyasa mm. ko sai kai fushi zaka zama cikakken dan siyasa ko sai ka haici zaka zama cikakken dan siyasa to spiro bai iya da guda cikin su kuma kada Allah sa ya iya wadannan in sai na zan zama dan siyasa to ba ni fata zama dan siyasa ba cikin bai cikin bai cikin aiki na to yanzu kamar su wane ne kake tunanin sun munafurci <laughs> sa ai ko dan yaro da ke yawo ka haya ya san su in nace in tsaya in fade su mana ya zama academic tutorial kuma ban wannan lokacin hmm. da dai na ba ka wani na yi garanti na kwanan da ta biyu eh, eh. domin irin ka shiga da wannan aikin eh, kari ba ba zai buci sai na yi magana ba gaskiya to yanzu abu na ƙarshe a lokacin da aka ayyana wannan zaɓe aka ayyana sakamakon gwamna hmm. mun ga irin kana ɗaya daga cikin victims ma'ana irin wuraren ka wayanda ka rasa haka da sauransu wayanda hmm. ya kaji ga wannan lokacin da aka baka labari ko kuma aka ce ma ga shi dukiyarka irin wurinka ko mm. ofis ɗin haka da mm. sauransu mm. kuma ga shi an rauna na kaji ban ji daɗi ba yana nuna irin cewa hanyar samfara muna da aiki gaba mu domin da samu da rashi duk daga Allah yake ah. idan Allah baka nasara ta yadda zaka yi shine sai ka kamar yadda mu muka yi da muka ci zaɓe na farko na Tinubu rali muka yi muna murna ko ka zaba mu cewa ba to abin da ya kamata su masu yi sai suka yi akasin haka saboda ka irin a matsayina na irin dan apc kuma wanda ya takara domin ganin cewa apc ta yi nasara dole abin ba zai ma daɗi ba amma komai mu mu allah domin eh, eh, eh, abin nan allah ya bayar kuma shi zai sake bamu dama da da allah to da karshe me ya sako ka ga al'ummar jihar Zamfara sako na ga al'ummar jihar Zamfara shine abin da ake cewa ko wai ciwo a kasuwa san ko da wake ko wai baci a kasuwa san ko da wake so ni na san ko da wanda ke amma in masu gane ba ina nufin cewa da yan APC da muka tare su gudun suka hayanci mai girma gwamna mm. suka zabince shi ya ba su amana suka ci amana da su nake mutanen jihar Zamfara mutane ne yau da suke da kima ga idanunmu da bin muka tashi don mm. shi bai mu take mm. dole